Hanyar Adalci Darasi na hamsin da takwas Annabi Zakariya Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, wanda yake son kowa ya gane, ya kuma miƙa kansa ga hanyar adalcin da shi Allah kansa ya kafa, ta haka kowa zai sami salama ta gaskiya. tsakaninsa da Allah har abada. Ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azin hanyar adalci. Darasi biyu a baya mun ji yadda annabin Allah, annabi Irmiya ya faɗakar da ’yan'uwansa Yahudawa cewa idan ba su kula da maganar Allah su tuba daga zunubansu ba, to, Allah zai bar sojojin Babila su shigo su hallaka ƙasarsu su tafi da su wurin bauta. Mafi yawan Yahudawa ba su lura da galgadin Irmiya ba ko kaɗan, saboda haka rundunar Babila ta fito daga gabas, ta halakar da Urushalima, ta rushe haikali, ta tafi da Yahudawa bauta a Babila, yadda annabi Irmiya ya hango. Haka ne, an watsar da jama'ar Yahudawa, domin sun ƙima maganar annabawan Allah biyayya, ko rashin amincin Yahudawa zai tauye amincin Allah ko alama, ku saurari abin da annabi Irmiya ya ce ma Yahudawa, waɗanda a yanzu bayi ne a Babila sakamakon zunubansu, ya ce masu bisa ga Irmiya Sura ta ashirin da tara, haka Ubangiji mai runduna, Allah na Isra'ila ya ce ma dukan waɗanda aka kai bauta. wato waɗanda ya aika da su bauta daga Urushalima zuwa Babila. Sa'ad da kuka cika shekara saba'in a Babila, zan ziyarce ku, zan kuwa cika muku alkawalina, zan komo da ku zuwa Urushalima, gama na san irin shirin da na yi muku, shirin alheri ba na mugunta ba, zan ba ku bege mai kyau a ƙarshe. Da wannan shaida, annabi Irmiya sanar da Yahudawa cewa, Ko da shike sun manta da Allah, Allah bai manta da su ba, bayan shekara saba'in, Allah ya ƙudurta zai maido su ƙasar kakanninsu, haka Irmiya ya faɗa ma Yahudawa da ke zaman bauta a Babila, Hakika, Allah mai riƙon alkawali ne, mai aminci, Allah bai manta da alkawarinsa da ya albarkaci dukan al'umman duniya ta wurin zuriyar Ibrahim da Ishaku da Isra'ila ba. Allah bai manta da ƙudurinsa, ya danƙa maganarsa ga Isra'ilawa ba, domin su baza labari ga dukan zuriyar Adamu. Cikin bincikenmu, mun ga yadda Allah ya zaɓi annabawansa daga cikin Yahudawa, ya hura musu maganarsa mai tsarki domin su yi shelarta. su kuma rubuta ta domin tsararraki masu zuwa. Mun san yadda Allah ya sa littafin a taura a hankalin Musa da waƙoƙin zabura a zuciyar Dauda, kamar haka ya kuma hura waɗansu yahuda su rubuta maganar Allah, misali, Joshua da Sama'ila da Suleimanu da Ishaya da Irmiya da Daniel. Mun ga yadda dukan rubuce-rubucen annabawan Allah sun yi shelar shiri mai ban mamaki, yadda Allah ya ƙuzurta ya aiko da mai ceto zuwa cikin duniya ta wurin jama'ar Isra'ila. Yau za mu ga yadda Allah ya maida Yahudawa ƙasar Yahuza, inda za a haifi almasihu, haka ya ci gaba da shirinsa ya shigo da almasihu cikin duniya. Za a koya mana yadda bayan shekara saba'in wurin bauta Yahudawa sun komo Urushalima, kamar yadda annabi Irmiya ya tsinkaya. A wurin karatunmu yanzu sai mu tuna ana kiran ƙasar Babila Farisa, domin Farisa ta ci Babila, muna karatu a littafin Ezra, Sura ta farko, littafi ya ce, Ubangiji kuwa ya iza Cyrus sarkin Farisa a shekarar da ya ci sarauta. domin a cika maganar da Ubangiji ya faɗa wa Irmiya, sai ya yi shela a dukan ƙasar mulkinsa, aka kuma rubuta shelar, ga shelar, in ji Sairus, sarkin Farisa, Ubangiji Allah na samaniya ya ba ni sarautar dukan duniya, ya kuma umarce ni in gina masa haikali a Urushalima ta ƙasar Yahuza, duk wanda ke na mutanensa da ke nan Ubangiji Allahnsa ya kasance tare da shi, bari ya haura zuwa can Urushalima ta ƙasar Yahuza don ya sake gina haikalin Ubangiji, Allah na Isra'ila. Shugabannin gidajen kakanni na Yahuza kuwa, da na Binyaminu, da Firistoci, da lauyawa, da duk wanda Ubangiji ya taɓa shi, suka tashi don su tafi su sake gina haikalin Ubangiji wanda ke a Urushalima. dukan waɗanda ke kewaye da su suka taimake su da azurfa da zinariya da kayayyaki da dabbobi da abubuwa masu daraja da kyautai na yardar rai. Sarki Cyrus kuma ya fito da kayayyakin haikalin Ubangiji, waɗanda na bakanezar ya kwashe daga Urushalima ya ajiye su a haikalin gumakansa. ko Allah ya cika alkawarin da ya tuntuni ta bakin annabinsa Irmiya, ƙwarai kuwa ya yi shi, mun riga mun ga yadda Allah ya bar sarkin Babila ya hallaka Urushalima, ya rushe haikalin Allah daidai kamar yadda annabi Irmiya ya yi annabci. Yanzu kam, mun ga Sairus sarkin Farisa ya umarci dukan Yahudawa masu marmarin komawa. su haura zuwa ƙasarsu, su sake gina haikali da birnin Urushalima, har wa yau daidai kamar yadda Anabi Irmiya ya yi anabcinsa. Hakika Ubangiji ne sarkin sarakuna, dukan laukatai da zamanai suna hannunsa, dukan abin da ya faɗa zai kasance. Annabi Suleimanu ya rubuta, Zuciyar sarki tana hannun Ubangiji, kamar ruwan rafi, yakan juya ta dukan inda ya ga dama. Misalai ko karin magana Sura ta ashirin da ɗaya aya ɗaya. Sa'an nan, littattafai sun bayyana yadda ƙungiyar Yahudawa suka tashi daga ƙasar Farisa, sun yi tafiya zuwa ƙasar Yahuza da birnin Urushalima, shugabansu wani ba Yahude sunansa Zorobabel ne, sa'ad da suka zo Urushalima sun damu ƙwarai, domin dukan birni ya hallaka, an rushe haikalin da Suleimanu ya gina, duk kufai ne, sai karyayu da ƙonannun duwatsu. Littattafai sun ce, Da farko, Yahudawa sun yi taro a wurin kufai na haikali, can sun sake gina bagadin haɗaya, sun yanka bisa shi, sun gode wa Ubangiji tare, sun ɗaukaka shi domin tsaro a Babila da Farisa tsawon shekara saba'in da kuma komowarsu ƙasarsu. Allah yana tare da waɗannan Yahudawa, ya taimake su, ya ƙarfafa su, bayan matsaloli daban-daban da shekarun aiki mai wuya, sun sake gina haikalin Ubangiji da birnin Urushalima da ganuwa da kekewai da birni. Wataƙila waɗansu kuna tambaya, yaya labarin komawar Yahudawa a Urushalima ya shahe mu, abokai, komawar Yahudawa ƙasarsu tana da muhimmanci ƙwarai, domin ita ce ƙasar Yahuza, kudancin Falasɗinu, inda za a haifi almasihu, wajibi ne Yahudawa su komo ƙasar Yahuza, domin mai fansar duniya, mai fansarku, za a haife shi a can. Lokacin dawowar Yahudawa a Urushalima, Allah ya shirya wani annabi sunansa Zakariya, wannan Zakariya dabban ne da Zakariya mahaifin annabi Hayya. Allah ya aiko da Zakariya ya ƙarfafa gaskiyar Yahudawa su dogara ga Allah da alkawarinsa. Zakariya ya zo da babban jawabi, lokacin da Allah ya tsaida domin zuwan almasihu yana kusa Towa, saura shekara ɗari biyar kafin mai fansa ya shigo duniya. Bari mu binciki waɗansu daga zantuttukan da Allah ya sa a zuciyar Zakariya, muna karatu a littafin Zakariya Sura ɗaya, littafi ya ce, Ubangiji ya yi magana da annabi Zakariya, ɗan Berekiya, ɗan Iddo, ya ce, Ubangiji ya yi fushi da kakaninku, kada ku zama kamar kakaninku, waɗanda annabawa na da suka yi ta musu shela, suna cewa, Ubangiji mai runduna ya ce, Ku bar mugayen hanyoyinku da mugayen ayyukanku, amma ba su ji ba, ba su kuwa kula ba, ni Ubangiji na faɗa. To, ina kakannin nan naku suke, annabawan fa suna da rai har wa yau, amma maganata da dokokina waɗanda na umurta wa bayina annabawa sun tabbata a kan kakanninku. Ko kun ji galgaɗin annabi Zakariya ga Yahudawa, ya ce masu, Ubangiji ya hushi da kakanninku, kada ku zama kamar kakanninku, don me Allah ya hushi da kakannin Yahudawa? Allah ya fushi da su saboda ba su kasa kunne ga jawabin annabawa da ya aika musu ba, shi yasa an kai su bauta a Babila, kakanninsu masu addini ne, amma Allah bai ji daɗinsu ba, domin sun ƙyale maganganun annabawa, Yahudawa na wancan zamani sun yi kama da mutane yau, masu cewa, lallai mun gazganta annabawa duka, amma a sarari ne ba su gaskanta annabawan Allah ba, domin ba su kula da abin da annabawa suka rubuta a littattafai masu tsarki ba, suna da addininsu, amma ba su san Allah kansa ba, haka mafi yawan kakannin Yahudawa suke, ba su ji daɗin maganar annabawa ba, sun girmama Allah da bakinsu, amma ba su karɓi maganarsa a zuciya ba, saboda haka Allah ya aiko da bawansa Zakariya wurin Yahudawa domin ya galgade su kada su bi gurbin kakanninsu masu faɗin Allah, Allah, Allah da bakinsu, amma sun ƙyale magana wadda Allah ya aiko musu ta wurin annabawansa. Bayan da Zakariya ya faɗakar da Yahudawa, sai ya fara ba su labarin mai fansa wanda zai zo, yau ba mu da lokaci mu karanta dukan abin da annabi Zakariya ya rubuta game da almasihu, amma za mu ɗiba kaɗan daga ciki mu karanta. A littafin Zakariya Sura tara, annabi Zakariya ya yi annabci cewa almasihu zai shigo Urushalima bisa jaki, ya ce, Ki yi murna ƙwarai, ya Sihiyona, ta da murya ya Urushalima. Ga sarki yana zuwa wurinki, shi mai adalci ne, mai nasara, shi kuma mai tawali'u ne, yana bisa kan jaki, a kan aholakin jaki, bisa ga Zakariya Sura tara aya tara. A Sura goma sha ɗaya, Zakariya ya rubuta wani anabci mai ban mamaki, wanda ba mu da dama yau mu shiga da zurhi ba. Ɗayan abubuwan da Zakariya ya anabcinsu, za a sayar da almasihu a kan kuɗin azurfa talatin. Annabi Zakariya ya rubuta, sai na ce musu, Idan kun ga daidai ne, sai ku biya ni haƙƙina, idan kuwa ba haka ba ne, to, ku riƙe abinku, sai suka biya ni tsabar azurfa talatin, sai na ɗauki kuɗin da suka kimanta shi ne tamanina, na zuba su a ma'ajin haikalin Ubangiji. Wannan anabci ya zo bisa ga Zakariya Sura ta goma sha ɗaya, aya goma sha biyu da aya ta goma sha uku. A Sura goma sha biyu, Zakariya ya yi anabci cewa ba kawai Yahudawa za su sayar da almasihu ba, amma har kuma za su kashe shi, ya ce, In ji Ubangiji, zan cika zuriyar Dauda da mutanen Urushalima da ruhun tausayi da na addu'a, za su dibi wanda suka soke shi har ya mutu, za su yi makoki dominsa, kamar waɗanda aka yi musu rasuwar ɗan farinsu. Idan wani ya tambaye shi cewa, Waɗannan raunuka da ke a hannuwan kafa, zai ce, Ai, raunuka ne da aka yi mani a gidan abokaina. Zakariya Sura goma sha biyu aya goma da Zakariya Sura goma sha uku aya shidda. Da kalmomin nan Zakariya ya anabci cewa almasihu zai sami raunuka a hannunsa, a ina ne zai sami raunukan nan? ’Yan uwansa Yahudawa za su shayo kan Romawa su gice shi, Roma za su buga ƙusoshi a hannuwansa da ƙafafunsa, su hauda shi bisa gice. daga baya kuma za su huda kwiɓinsa da mashi. komai ya faru daidai da Zakariya ya yi annabcinsa, abin da annabi Zakariya ya rubuta ya zo daidai wa daida da annabcin annabi Dauda da ya yi ɗaruruwan shekarun baya a zabura, inda ya rubuta game da almasihu, suka soki hannuwana da ƙafafuna, zabura ta ashirin da biyu aya goma sha shidda. Abokai, Allah yana son mu sani, mutuwar almasihu bisa gicce shi ne sashen shirinsa mahi muhimmanci, wanda ya ƙurta tuntuni domin ya ceci ’yan adam daga sakamakon zunubansu. Dole almasihu mai adalci ya sha wuya ya mutu domin marasa adalci, shi ne saƙon Allah ta bakin dukan annabawansa, ko kun gane sosai ko kun fahimci abin da Zakariya ya anabcinsa game da almasihu wajen shekara ɗari biyar kamin haifar almasihu, ko lalle hakika kun gazganta saƙon annabawa, wato almasihu zai sha wuya ya mutu ya kuma tashi da rai, kun gazganta tamkar ɗan farin da zai tashi daga matattu, almasihu ya shelar gafarar zunubai da wurin zama a Firdausi. domin duk wanda ya gazganta da sunansa, kun gazganta da annabawa? Dobi ayyukan manzanni Sura ta ashirin da shida, aya sha takwas zuwa ta ashirin da bakwai, ko kuwa kuna kama da Yahudawa waɗanda suka girmama annabawan Allah da bakinsu, amma ba su gazganta maganarsu ba? Game da saƙon annabawa, da littattafai suna cewa, kada ku raina anabci, Tassalonikawa ta fari Sura biyar aya ashirin Waɗannan abubuwa duk sun goyi bayan maganar annabawa na da game da shi, ya kyautu fa ku mai da hankali ga wannan magana saboda ta zama kamar fitila mai haskakawa a wuri mai duhu har zuwa wayewar gari, lokacin da hasken tamararo na safe ya ɓullo muku a zuciya. Bitrus ta biyu Sura ɗaya aya goma sha tara Ka gazganta da annabawa? Ayyukan manzanni Sura ta ashirin da shida aya ashirin da bakwai Abokai masu sauraro, na gode domin sauraro, in Allah ya yarda, darasi mai zuwa za mu ji maganar annabin da ya rubuta littafi na ƙarshe na littafi mai tsarki kamin shigowar almasihu cikin duniya. Allah ya sa muku albarka yayin da kuke ƙoƙarin ba da amsa ta gaskiya ga wannan muhimmiyar tambaya daga maganar Allah. Ka gazganta da annabawa? Ayyukan manzanni Sura ta ashirin da shida aya ta ashirin da bakwai Allah ya taimake mu, amin.